الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan nan muna tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sun jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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 a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta baje kolin jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki da ta yi musu laƙabi da jiragen ƙunar baƙin wake da za su isa haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana fakewa da Amurka saboda tsoron martanin Iran. hare-haren wuce gona da irin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi sanadiyar shahadar falasinawa fiye da 60 daga gida ɗaya a zirin gaza yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta baje kolin jiragen saman yaƙi marasa matuƙa ciki da ta yi musu laƙabi da jiragen ƙunar baƙin wake da za su isa haramtacciyar ƙasar isra'ila jiragen saman yakin marasa matuƙa ciki masu taken jiragen ƙunar baƙin wake da suke cin nisan kilomita dubu biyu na aresh ana ɗaukar su a matsayin jirage mafi cin zogon zango waɗanda za su zame abin tsoro ga yahudawan sahiyoniya 'yan mamaya ƙaramin karamin nau'in waɗannan jirage marasa matuƙa ciki ana kiransa da aresh wanda suke cin nisan zango kilomita 150 kuma ana yin su ne domin kai hari wuraren da suke kusa da filin daga wakilin iran a ƙungiyar brics ya bayyana cewa harin wuce gona da iri da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ta kai kan ƙaramin ofishin jakadancin iran babban misali ne na ta'addanci da kisan ƙare dangi wakilin jamhuriyar musulunci ta iran a taron ƙungiyar brics na majalisar dokokin ƙasashen ƙungiyar ya yi la'akari da cewa ayyukan wuce gona da irin yahudawan sahayuniya a falastino yana matsayin cikakken misali na ta'addanci da kisan kare dangi na gwamnati don haka ya buƙaci ɗaukan matakan kawo ƙarshen waɗannan muggan laifuka. tun a yammacin ranar alhamis ne aka fara gudanar da zaman taron farko na wakilan majalisar dokokin kasashen kungiyar brics na shekara ta 2024 a birnin moscow na kasar rasha inda iran ta samu wakilcin ibrahim raza'i shugaban kungiyar abokantaka ta majalisar dokokin iran da rasha kuma memba a kwamitin kula da siyasar harkokin waje da tsaron ƙasar iran a majalisar shawarar musulunci haramtacciyar ƙasar isra'ila tana fakewa da amurka saboda tsoron martanin iran kan harin da ta kai kan ƙaramin ofishin jakadancin iran a wata sanarwa da shugaban ƙasar amurka joe biden ya yi wa manema labarai ranar juma'ar da ta gabata ya sabunta alkawarin ƙasarsa na kare da kuma goyon baya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila idan iran ta kai mata hari ya kuma ce saƙonsa ga iran shine kada ta kai harin mayar da martanin dangane da barazanar da biden ya yi wani jami'in amurka ya ce a halin yanzu haka amurka tana jigilar jiragen ruwan yaƙi da jiragen saman yaƙi zuwa yankin gabas ta tsakiya bisa tsammanin iran za ta kai harin ɗaukan fansa kan haramtacciyar ƙasar isra'ila bisa la'akari da cewa ƙarin jiragen ruwan yaƙi da jiragen saman yaƙin da ake turo su sun fito ne daga wajen yankin gabas ta tsakiya matsayin amurka na baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kariya ba, ba kawai abin mamaki ba ne saboda amurka ta kasance har yanzu tana nan akan bayar da tallafi ga haramtacce ƙasar isra'ila a dukkanin hanyoyin da za ta iya wajen aiwatar da ayyukan wuce gona da iri kan ƙasashen yankin ba kawai kan yankin zirin gaza ba domin ɗaukan fansa kan masu ruhin gwagwarmaya da suka gagare ta kuma suke taka wa haramtacce ƙasar isra'ila burki musamman harin ɗaukan fansa na baya-bayan nan na harin ambaliyar al'aƙasa kuma wannan cin nasara kan haramtacciyar ƙasar isra'ila shine abin da ya sa amurka ta kwashi kunya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a lokacin da ta hana duk wani yin allah wadai da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan harin wuce gona da iri da kai da ta kai kan ƙaramin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus na ƙasar siriya duk da cewa harin cin zarafi ne ƙarara ga dokokin ƙasa da ƙasa da yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran hare-haren wuce gona da irin haramtacce ƙasar isra'ila ta kai ya yi sanadiyar shahadan falasinawa fiye da 60 daga iyalan gida ɗaya a zirin gaza iyalan gidan attababati da suke zirin gaza na cikin halin zama makoki a karo na biyu cikin ƙasa da wata guda bayan farmakin da jiragen saman yakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai kan gine-gine da iyalan gidan tabatibi suke rayuwa a ciki lamarin da ya janyo shahadar iyalan gidan mutane fiye da sittin rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da sabon farmakin ne da safiyar juma'ar da ta gabata a unguwar addaraj mai cunkoson jama'a a birnin gaza wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 25 na iyalan gidan kamar yadda wani iyalin gidan ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa gidan yana wani lungu ne mai dauke da ginin bene mai hawa shida da iyalan gidan na tabatibi suke rayuwa a ciki amma a halin yanzu babu wanda ke rayuwa a ciki sai kawai wani fili da ya kone da yake cike da baraguzai tun a ranar sha biyar ga watan maris da ya gabata dangin gidan tabatibi a lokacin da suke taro a gidansu da ke tsakiyar zirin gaza sun gudanar da domin gudanar da buɗe bakin azumi sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi lugudan wuta kan gidan inda zaman buɗe bakin ya rikide zuwa kwararar jinin shahidai waɗanda suka shaida labarin sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na faransa a lokacin cewa an kai harin ne ta sama kan ginin gidan a lokacin da mata suke shirya abincin buɗe baki lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 36 na iyalan gidan mutane biyar ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a wani harin da ake kyautata zaton na ta'addanci ne a garin sandini na kasar Australia. Majiyar 'yan sandan Australia ta sanar a yau Asabar cewa wasu mutane biyar ne suka mutu tare da jikatan wasu da dama a wani hari da ake kyautata zata na ta'addanci ne da aka kai a wata cibiyar kasuwanci a garin Sydney. 'Yan sandan jihar New South Wales sun bayyana cewa an kira musu an kira masu ba da agajin gaggawa zuwa wata mahaɗar hanya a birnin westfield body dab da ƙarfe hudu na yamma bayan da aka samu rahoton cakkawa mutane da dama wuka rundunar 'yan sandan ta ƙara da cewa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa wani mummunan hari ya faru ne bayan da aka harbi wani mutum a mahaɗar hanyar bodin inda ta ce a halin yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike tare da kwashe masu sayayya daga wurin ƙarshen labarun duniyan kenan. madalansu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka da kuma yin bita a kan su da kuma bayyana mahangar masana dangane da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. Shirin na yau da zai dubi ne dangane da dambarwar siyasa a kasar libya da kuma tasirin hakan akan yadayi na tsaro da ma zamantakewar al'ummar kasar tun bayan juyin juhali da aka yi a kasar shekaru goma sha uku da suka gabata wannan da shine abin da shirin zai yi dubi a sa da yardar allah da fata masu saurare za a biyo musannu a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar. kasar libya ƙasa ce da ke arewacin nahiyar afirka wata tana ɗaya daga cikin ƙasashe na nahiyar waɗanda suke fuskantar babban ƙalubale na siyasa sakamakon dalilai da dama daga cikinsu kuwa har da hankoron kowane bangare daga cikin bangaren da suke adawa na neman matsayi da kuma karɓar madafin iko a ƙasar ranar 17 ga watan fabrairu ce ranar tunawa da boran da aka gudanar a ƙasar libya inda a bana aka cika shekaru goma sha uku da yin hakan shekaru goma sha uku kenan a jere tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 wanda kuma tun daga wancan lokacin ne kasar ta fada a cikin kazamar rikici na siyasa yunkurin kifar da gwamnatin gaddafi bai yi nasarar samar da zaman lafiya a kasar libya ba bilhassali ma kasar ta zama kasa wadda ta tsinci kanta a yakin basasa ta fuskoki daban-daban tun daga shekara ta 2014 kasar libya tana fuskantar rabuwar kai kan bacin shugabanci wanda hakan ya janyo wanzuwar kungiyoyin 'yan tare da kayar baya da dama a kasar da kuma kare ka'idoji da ma rashin doka da oda a hankali kasar libya ta fada cikin sabon rikici sakamakon hamayar da ke tsakanin jagororin siyasa da kuma sojoji daga shekara ta 2014 zuwa 2021 libya ta rabu gida biyu ta fuska shugabanci daya bangaren na Trablus babban birnin kasar ɗaya kuma yana ta Tobruk. A watan Maris ɗin shekara ta 2021 an kafa sabuwar gwamnati mai suna gwamnatin haɗin kan ƙasa. An zaɓi gwamnatin ta hanyar samun goyon bayan Majalisar Ɗinkin Duniya kuma aka mata hedikwata a Majalisar Dokokin Gabashin ƙasar ta Libya. Wannan amincewa da gwamnati sabuwa da aka yi a ƙasar Libya ya zama muhimmin mataki ga ƙasar. a yanda take marar kafa gwamnati guda ɗaya tun shekara ta 2014 bayan kafa gwamnatin an dinga samun fata da sa samun zaman lafiya ta fuskacin siyasa da magudanar zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa a watan disamban shekara ta 2021 sai da kuma shirin bai nasara ba kamar yadda aka zata wanda kuma hakan ya janyo aka ɗage zaben har sai babu ta gani a shekaru goma sha uku da suka gabata yanayin tsaro a ƙasar libya yana ci gaba da fadawa halin rashin tabbas saboda adawar da ke tsakanin shugabanci na 'yan siyasa wanda ya gaza samun matsaya guda ɗaya an sha fama da rarrabo kai a fagen siyasar libya da gazawa da aka yi ta shawo kan ɓangaren da suke hamayya da juna da kasa samar da rundunar soja guda ɗaya mai kishin ƙasa wadda za ta yi aiki da sunan ƙasar libya barazanar tsaro ta bayyana daga ƙungiyoyi masu tayar da kayar baya da dama a yammaci da kuma gabashin libya inda suka fi mayar da hankali ga yankunan da ke gabashin kasar wannan duk yana faruwa ne saboda halifa haftar wanda ke jagoranta sojan kasar na libya waɗanda suka tawaye da suka hada da 'yan tawaye da ƙungiyoyin tayar da ƙayar baya gibin shugabancin ya kuma baiwa mayakan sojojin haya na kasashen ƙetare damar shiga ƙasar wanda kuma hakan ya kai ga karbe wani bangare na rijiyoyin mai mallakin ƙasar ta libya rarrabo kawuna a libya a fannin siyasa da tsaro ya kawo gogayya wajen karɓe iko da rijiyar man fetur ɗin wanda daga wannan lokacin ne kuma mayaka na ƙasashen ƙetare a karɓi iko da wasu ɓangarori har ma su karfe su mayaka ɗauke da makamai waɗanda suke da alaƙa da wasu ɓangarori na ƙasashen ƙetare sun kwace iko da wasu ƙaddarori na mai guda biyu mafi girma a ƙasar libya wato asarara da tashar jiragen ruwa da take amfani da ita wajen fitar da man fetur zuwa ƙasashen duniya an san kasar ta libya tana zaman kasa ta biyu mafi yawan albarkatun man fetur a nahiyar afirka kuma ana yi mata kallon ɗaya daga cikin mafi yawan arziki a kudade da ake samu daga albarkatun man fetur da ake fitarwa abin da ka sakamakon ɗaukar tsawon lokaci ana rikici libya ta zamo ƙasar da ba ta samun kudade sosai a halin yanzu wanda kuma wannan ya jawo durkushewar tattalin arzikinta gine-ginen gwamnati sun zama wuraren da za a iya amfani da su don warware rikici da biyan bukatun da za su taso bayan yaƙi kuma suna taimakawa wajen ci gaban ƙasar haɓaka tattalin arziki zaman lafiya na siyasa da kuma demokuraɗiyya saboda haka an babbar gwagwarmayar ƙasar libya ta sake gina ƙasa na fuskantar cikas daga ta'anniti na ƙungiyoyi waɗanda suke kallon wannan yunkuri a matsayin barazana ga abin da suke son samu ko kuma su cimmawa. hakan ya sanya suke hada karfi da karfe wajen yakar duk wani yunkuri na gina kasar da samar da zaman lafiya da kuma gwamnati mai dorewa shekaru goma sha uku bayan fara yaƙi a ƙasar libya babbar hanyar dawo da zaman lafiya da sake gina ƙasar ta ta'allaka ne akan haɗin kan gwamnatoci da kuma hukumominsu misalin hukumomin tsaro da na kula da ci gaban tattalin arziki ƙarfi da tasirin rashin gwamnati guda ɗaya da wanzuwar 'yan tawaye ne ya hana kawo ci gaba a ƙasar libya da kuma samun duk wasu nasarori a yunkurin da ake yi na tabbatar da zaman lafiya da kafa ƙasa mai cin cikakken gishan kanta ta fuskacin siyasa da tsaro da tattalin arziki wannan ne babban abin da ya kawo ƙalubale wajen shiryawa da kuma aiwatar da matakan da aka tsara haka kuma gugurmiyar kwatar madafin iko da ke ci gaba da yin tsanani a tsakanin bangarori da suke hamayya da juna wanda kuma hakan yana hana aikewa da kudade zuwa ga ma'aikatu tare da kawo jan kafa wajen sake gina kasar misali karewar manyan madatsun ruwa guda biyu a garin dirna mai tashar jiragen ruwa ya jawo ambaliyar ruwa mai tsanani wadda ta tilasta fararen hula da dama suka bar yankin yayin da wasu ma suka rasa rayukansu da kuma rushewar dubban gidaje zabuka na shugaban kasa a kasar libya da na 'yan majalisar dokoki wanda aka daɗe ana jira an so a gudanar da su ne a watan disamban shekara ta 2021 amma kuma an dage gudanar da waɗannan zaɓuka har sai babu ta gani saboda rashin amincewa da ci gaba da tattaunawa da ake yi ƙasashen duniya suna kallon gudanar da zaɓe a ƙasar libya a matsayin hanya ɗaya tilo mafi muhimmanci wadda za a bi wajen magance rikicin da ƙasar take fuskanta da kuma sake gina tubalin dimokuraɗiyya gudanar da zaɓe na gaskiya ba tare da munamuna ba zai warware rikicin sai dai kuma zaben da za a yi a nan gaba yana fuskantar kalubale da dama ɗaya daga cikin matsalolin da zaben ke fuskanta shine rashin amincewa akan kundin tsarin mulki guda ɗaya bugu da ƙari kan haka ɓangarorin da kawunan su suke rabe kamar halifa haftar da saiful islam gaddafi suna son tsayawa takarar shugaban ƙasa wanda hakan ke ƙara tsananta rikici wanda za a fuskanta a lokacin zaɓukan domin tabbatar da kyakkyawan tsari na siyasa a ƙasar libya ya zama dole a yi aiki sama da yadda ake a halin yanzu ɗaya daga cikin manyan manufofin zaɓe shine ya samar da turba mai kyau ga ƙasa tare da fitar da manufofi da tsare-tsare zaɓukan da aka yi a baya ba su da wasu manufofi ko tsare-tsare tare da samar da kundin tsarin mulki guda ɗaya a shekara ta 2012 wanda kuma shine mataki na ƙarshe na manufofin siyasa saboda haka gudanar da sabon zaɓe zai bayar da damar kafa zababbiyar gwamnati a kuma fayyace hanyar da za a bi a nan gaba wani abu wanda ya zama dole a yi la'akari da shi dai shine cewa makomar ƙasar libya a nan gaba tana cikin hali na rashin tabbas a yanda ƙasar take cikin wani mataki mai rauni na neman sauyin shugabanci ana buƙatar kyakkyawan tsari da taswirar tabbatar da demokuraɗiyya a ƙasar a cikin gaggawa dole ne wannan taswira ta hada da samar da sabon kundin tsarin mulki gudanar da zaɓe da haɗa kan hukumomin gwamnati wanda za su kai ga cimma dawwammamin manufofi na gina al'umma mai aiki da demokuraɗiyya da kuma fahimtar juna da haɗin kai a tsakanin 'yan ƙasa. to jama'a masu saurayi lokacin da muke da shi da yarda mu dole anan zamu ja zamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkanku da sannunku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio terem shashin hausa shashin masoya ya wannan lokacin ya sa da zumunci yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke bamu lokaci muna gaida masoya to kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku ina gaida mama na hajiya husaina daga jihar niger ina kuma gaida zakin love daga jihar niger ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar nasarawa to masha Allah na gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya rahina daga saudiya a Riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku. Assalamu alaikum warahmatullahi ita rediyo irin ta musulunci ina mika muku sakon gaisuwa ga duk inda musulmi suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji ban shugabannin wanda suka rami dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan watan Ramadan amsa mana addu'o inda muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya gabaki da duk inda musulmi suke da sauƙin rayuwa musamman ma ina gaida malam zaki so dangi zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai kamar ilyasu yakuba a cikin wannan gida ban manta kuma da malam kai zanda daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alheri a gare ku gaba gida a cikin wannan gida ban cire kowa ba daga lamba farko zuwa a fashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jiyar adamawa memba ce daga cikin muryar matasa na afirka fata alheri a gare ku assalamu alaikum radio ira radio musulunci ina gaida hassan barka ina gaida kakana alkasi jamhuriyar nijar cikin jihar agadas ina gaida kawar kafeti sarri balar aisha ina gaida babban yara mata yule ina gaida tsoho mai ruba albarka ina gaida da kawai daga mura kashi ina gaida mala abakar ina gaida da makuri ina cikin jamhuriyar da to alheri da rahama ya kai muku kakana alkasi ina gaida ka alheri da rahama ya kai ma mijina mai nauyi mai kashi mai tsoka duk taka ta kakana na kaina daga nan gwaji ga Maryama kaunara musu gudu. Assalamu alaikum gidan radio BA Tausa sunana Tasiru Unguwa Tudu da Magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki. Farko yana gaida abokina Sanusi da a Malatte akwai Yakuba mai aski ba da raka akwai Mamman Sani Dauda wanda aka fi sani da Bigeman akwai Salisu Duzman wato a gaida mini da shugaba Rabi mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawon kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamalon dan kwero ungwatudu a ɗahir zakin soyayya bulbaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa ji hadiba akwai musa malam indo kazoyi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boa ta Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio POH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamrat Yakuba Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar Itas ga dau jihar Bauchi a tarayyar Najeriya game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki sun yi amfani da wannan dama na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka ina gaida Isa Jikan mai saje Toro ina gaida sunusi madattai da magaram ina gaida haddabi mai kwamfuta mai yama ina gaida isuhu madattai da magaram ina gaida abdullahi suleiman ajeri ina gaida muhammadu fulo mashiwa muhammad direba murba mashiwa ina gaida yakubu rugun mayere ina gaida Iliyasu m Iliyasu gulawa ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kadore riga gadan fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsun burum ina gaida sharif ya'im ahmad ahmad ina gaida fatima sani adamawa ina gaida sumayya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida mamman sani dauda ta sai unguwar tudu da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai kabiru sule usman akwai muhammadu taylor subdu akwai abtahir zakin soyayya bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen hausa boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratil yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya pure head mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio teheran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida e da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi e da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako masai malam san barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma malam ibrahim garin kasagi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske dan mata limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da haka. fatan alkhairi zuwa gare ka wiki na malam nafi baban fatima alheri allah ya kai maka da eh, nan radio garkuwa yana da gaisuwa ga yan gidan radio garkuwa rankata kaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alistu na rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saraji hashimu na rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka ana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki laf can agadas an ma fatan alkhairi alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio bisar tehran mai magana shayara daga nan agadas jamhuriyar niger dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama mika sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina yakuba mai haske ba da raka jihar da magaran akwai isu madata akwai sanusu madata ina gaida shi da cikin jihar da magaran akwai ne sitar kasuwar kwalliya ina gaishe da shi akwai miji mai ta sau da ke nan bakin likita duci da ke ja da magaran ina gaida shi akwai malama dan bare bare niyame ina gaida shi akwai tsoho mai albarka niyame ina gaida shi akwai adda mai kwamfuta tare nigeria ina gaida shi akwai prezi na kula brian yanzu da ke nan birnin agas wato ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi akwai usman alayi zaminin nashi ina gaida shi akwai tufaka mai wacce bukar roga roga hamza yaro yana eh, gida su da ke nan agars da hure jira ko alkasun baba lima'ar shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na afirka baki da ina gaida su sunana titi tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan agaris assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio iran mai albarka kuna tare da usman mamma wanda aka da sani usman bulat daga nan barna a garin jamhuriyar nijar muna murna da horin ciki da allah kama karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwanmu da amana arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ana gaida alkasun baban liman ahar agaras ina gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina gaida atwa a agaras shatta alhaji atwa ina gaida a eh, gubedu mai wata a garas ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka rankata kaf kowa da kowa ana mashi fata alheri ina fata allah karbi ibadodin allah sa mu a kan sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman blad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyo a sashen Hausa. Dubin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako kuke ba mu dama mu da yan uwa da mana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon ki daya. Akwai isu madatte akwai sanusi madatte akwai raba mai aski akwai eh, mamman dauda waza. ba zan manta da yahaya danno azare akwai hada mai kwamfuta akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim yana wanda yake garin kasagi mazamanta da eh, da ruwana malam hamidu wakili na dija bulu wanda yake zandar mazamanta da maman shehu shabda garda ne da yake nan ramfan hawa juju da magaran eh, akwai sanusi maman wanda yake nan karciya wajen shi ma da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan rankon wajuji da magaran a waje salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan rankon wajuji da magaran akwai zane da alifeti kuwa wanda yake garin mudak akwai eh, alifeti wanda yake nan eh, ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha wanda yake ga kwalliya da magaran akwai baban dimaman bande akwai hamidu kalalabuwa wanda yake diba mazamata da haya sonitar da fatan Allah ƙara masa lafiya. Da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Madala kuma sai shirin kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da standard na atlas shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minina na ibn abi talib alayhi salam da muke kawo muku mu yi magana kan yadda aliyu salam ya cika sharuɗan da allah ta'ala ya kawo cikin alkur'ani mai girma na zama shugaban musulmi sharuɗan da da su ne allah ta'ala ya zaɓi ɗaluta ya zama sarki a cikin banu isra'ila kuma anan za mu dasa aya a cikin sirar amirul mu'minin ali ibn salam duk da cewa ba mu taɓo abubuwa da dama waɗanda suke cikin sirarsa ba saboda suna da faɗi don haka anan za mu taƙaita sirar tasa salamullahi alai sannan anan ne za mu fara sirar matarsa shugaban matan aljanna ɗiyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam mahaifiyar alhassan da alhussein alaihi salam wato fatimatu zahra salamullahi inda za mu fara da haihuwarta duk da cewa su ahli baitin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an ba da labarin su tun kafin bayyanar su kuma su tsarkakakku ne ba sa zunubi don haka duk abin da mutum zai faɗa dangane da su da kuma darajar su da falalolin su kaɗan ne kafin mu fara ɗaukar muhimman al'amura a cikin rayuwarta wanda a wajen malamai da dama teku ne wanda ba a san zurfinsa ba duk da cewa tabar duniya tana ɗiyar shekara 18 a duniya kacal kamar yadda wasu malamai suka ɗauka da farko dai ita ce fatima ɗayar manzon allah sallallahu alaihi wa kuma matar ali da abi talib alaihi salam ta farko sannan mahaifiyarta ita ce khadija yar khuwailid salamu alaiha an haife ta a ranar 20 ga watan jama'a ula shekara ta uku bayan fara annabci wasu sun ce shekara biyar bayan fara annabci a makka bayan mai rajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa sama inda ya ga ayoyin ubangijinsa daga ciki ya shiga aljanna ya kuma ci daga 'ya'yan itacensa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana dan shekara 45 ko 43 a duniya a lokacin bisa wasu ruwayoyi fatima salamullahi alaiha ita ce yar autan hadiza salamullahi alaiha kuma hadiza salamullahi alaiha tana da 'ya'ya maza da mata wanda suka hada da kasim abdullahi wanda ake lakabi da tahir da umu kulcum zainab da kuma rukayya wasu malaman tarihi sun bayyana cewa zainab umu kulcum da kuma rukayya 'ya'yan wata mata 'yar uwar hadiza salamullahi alaiha ce wacce mijinta ya rasu sannan khadija salamun alaiha ta rene su banda haka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa a shekara ta biyar bayan fara annabci aka haife ta kuma a shekarar ne kurishawa suka sake gina ɗakin kaba amma a lokacin da suka yi saɓani a cikinsu dangane da mai da hajarul aswad inda yake sai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanke hukunci da adalci a tsakaninsu ya kuma taimaka wajen kashe wutar fitina da dakunno kai a tsakaninsu hadisan miraji sun bayyana cewa a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi sallam ya yi isra'i da miraji ya ga ayoyin allah ta'ala da dama daga ciki ya shiga aljanna ya kuma ci ayan itacen ta kuma wannan ne ya zama ruwan da allah ta'ala ya halicci fatima salamullahi alaiha da shi wato bayan isra'i da miraji ne aka ɗauki cikin zahra salamullahi alaiha a lokacin ɗaukar cikinta dai khadija salamullahi alaiha bata sha wahala ba idan an kwatanta da haihuwarta da suka gabata an ruwaito cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gidansa sai ya ji Khadija salamun alaiha tana magana ita kadai sai ya tambaye ta da wa kike magana sai ta ce ai da abin da yake cikin ciki na tana dauke da cikin Zahra salamun alaiha a lokacin sannan a lokacin da haihuwarta ta zo matan ƙurashawa sun ƙaurace mata sai allah ta'ala ya aiko da mata tsarkaka ko maryam diyar imrana asiya yar muzahim matar fir'auna tare da wasu mala'iku suka taimaka mata a haihuwar zahra salamun alaiha fatima salamun alaiha ta tashi a cikin lokacin da mahaifinta da mahaifiyanta suke shan wahala a hannun kuraishawa kuma ta tashi a lokacin da iyayenta da kuma banu hashim danginta a lokacin suke rayuwa a wani wuri a bayan makka wanda ake kira shib abu talib ƙurashawa sun ƙaurace masu sun ƙi su saya ko su sayar masu abinci da bukatunsu na yau da kullum saboda addinin musulunci a wannan lokaci ne dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kashe dukkanin dukiyar hadiza salamullah alaiha akan musulmi da kuma banu hashim wanda ƙurashawa suka yi wa kofar rago a shib abu talib ana cikin wannan wahalar ne dai sai mahaifiyarta khadija salamullah alaiha ta rasu sai bakin ciki ya kara shiga zuciyar zahra salamullah alaiha sai kuma ya zama duk tare da karancin shekarunta a lokacin ta ɗauki nauyin kula da mahaifinta a cikin al'amuran da za ta iya taimaka masa ana cikin wannan halin har ila yau sai ammin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam abu talib alaihi salam shi ma ya rasu sai bakin ciki ya karu ga zahra salamun alaiha bakin cikin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga a wannan shekarar ya sa ya kira shekarar da hadiza matarsa ta farko da kuma abu talib salamullahi alaihi ma suka rasu a matsayin shekarar bakin ciki wannan ya nuna cewa abu talib salamullahi alaihi mumini ne ba kamar yadda wasu malaman tarihi suke yadawa kan cewa ya mutu kafiri ba musulmi ba wannan kuma yana daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa abu talib musulmi ne wanda wasu hadisan imam ali salam yana cewa babansa yana da matsayi a wajen allah ta'ala da ya nemi ceton wani al'umman da allah ta'ala ya ba shi. don haka fatima salamun alaiha ta ɗauki nauyin kula da wasu al'amura na manzan allah sallallahu alaihi wa mahaifinta bayan wa mahaifiyarta har sai da ya kai ga yana kiranta umu abiha wato mahaifiyar babanta yana yin ishara ne da yadda take kula da shi kamar yadda mahaifiya take kula da ɗanta ta ɗauki ayyukan kula da gida wanda suka hada da tsaftace shi da kuma hada abinci to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirin tafsirin alkur'ani na watan ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da ɗari da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah na farawa da sunan allah mai rahama mai jin kai tabbat ya hannayen abu lahabi sun tabe shi ma kuma ya tabe ma auna anuma wa ma dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba kuma haka abin da ya tsoruruta a duniya da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa hanyar annabi don ya taka cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girma al'amari shine shi wannan abin lahabin ɗin ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga sako da sako yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi kai ka ce abu lahabin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce ta ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can sako sai ka ga abu lahabin a bayansa wanda yake nuna cewa lallai wannan mutum ba ƙaramin wato maƙiyi ba ne sannan wato maƙiyi ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba sai iya ambatan wa'annan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga rasala ɗin da annabi ya zo ita ta nuna ƙiyayya ga shi kansa annabi ɗin saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan ɗin da irin wannan yanayi ta kasance tana fito na fito da shi a filhabin ɗin da matarsa ɗin to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau wa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi abin lahabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace zaka za ka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah subhanahu ta'ala ya aiko annabin ƙarshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna an wa ma kasab duk abin da ya mallaka shi Abdullahabin duk wani aure ta tara su na dukiya to wannan dukiyar tasa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsororota na ‘ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya tsororota na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma agina anhu Allah yake ba zai amfani da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to banda azabar Allah subhanahu wata'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka fanshi kanka daga cikin azaban Allah ka bada dukiya ko ka bada kuɗi ko ka bada wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi isa Allah yake cewa ma ajna an humaluhu ma tasab wala ka duk da duniya ya kamata su dauki wannan darasi din in dai wannan mutumin abu lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar nama. kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne Wataƙila dama mafi yawa wanda za a ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ga irin su karuna nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna anhu maluhu wa ma kasab shi ma abu lahabin a lokacin manzon mu sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma agna anhu maluhu wa ma kasab haka ma a wannan zamanin haka ma har ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsuruta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata maɗauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan sura suratul masad ma agna an humaluhu wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka dinnan da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ma'abuciya tartsatse mai rassa aka ce lahabin nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda haka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfanar da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta ɗin wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikinta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe-reshe ne da ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai yasla naran din nan ba ma wai sai an je kiyama ba bane yaslaha fi dunya qabla al-akhirah suka ce lalle zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lalle al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda haka kar su tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu wata'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau mala yanfa'u malun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ya ce illa man atallaha bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu ta'ala da zuciya kubutacciya wala ka kenan duk irin wayannan ba abin da za su taimaka mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma za su taimaka mutum ba balle kuma a ranar lahira wala ka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe yake cewa wamra'atuhu ita kuma haka kuma matarsa hammalatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan habab ɗin malamai suka ce ai lalle wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu ta'ala yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance ƙafarsa ta yi jini Allah ya ce fi da hablum min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masar din malamai suka ce masar kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar ah, abun bishiya rassan ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shi ne ma ake tsaka igiya da shi to ta kan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi sa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da hablum min masar ita wannan kamar siffa ne na ita matar Abu Lahabin din to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyu na wa mura'atu hammalatul hatabi fiji da hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu abi lahabin matar abi lahabin din kuma ita yar uwa ce ga abu sufyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga muawiya dan abu sufyan din kenan Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.